يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna godiya ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komi mai cikakken iko ikon da baya gudun tawayen 'yan majalisa muna godiya ga Allah tabaraka wata ala akan ni'imomi waɗanda ya yi muna waɗanda kamar yadda Allah ya ce wa in ta'uddu lahi la tuhsuha Allah maɗaukaki ya ce wa in ta'uddu lahi, in kun ka tai don ku ƙidanya ni'imomin Allah waɗanda ya gare ku la tuhsuha ba ku iya su to alal haƙiƙa Allah ya yi mana ni'ima sun fi a ƙirga. don haka irin ni'imomin da Allah baraka wata Allah ya yi muna gaskiya ban san da wani baki zan yin godiya ban san wace irin godiya zama Allah ba akan waɗannan ni'imomin Allah baraka wata Allah cikin iko ne ya kare muna rayukanmu duk kullen da an kai sai an ka san Allah ya tsare bai yi amfani ba Allah baraka wata Allah ya kare mana imaninmu don hanyoyin da an ka bi akan araba ida ta sunna ta ci tura ba a ci nasara ba Allah ya tsare haka Allah ta baraka wata ala kuma ya kare mini mutunci na da ni da ku da sauran musulmi duk hanyoyin da an bi na a ci mutuncin mu sun zanga banza don haka muna godiya ga Allah akan wannan kariya da ya yi muna muna ƙara gode mai kuma mun tabbatar da cewa ba mai iko sai shi ikon kowa suna na ikon Allah shi ya iko muna godiya ga Allah kuma muna addu'a Allah ta baraka wa ta'ala mun sani baka gaji ba Allah ka ci gaba da yi muna kariya duk wani mushiriki munafuki da ya nuface mu da wani shari Allah ka kare mu kamar da shari na bisa kai nai to bayan wannan kuma ya ku musulmi zan yi muku jajen abubuwan da suka faru <clears throat> abubuwa zai yawa kun san sun faru <laughs> don haka ina muku jaji? ina yi muku jaje dangane da abubuwan da suka faru sai dai alhamdulillah kamar yadda ni ce waccan fitowar cikin 2003 in kuna tunowa ni ce duk abubuwan da suka faru gaba ɗayansu Allah ya maishe su alkhairi ba mu ci karo da shari ko kwaya ɗaya ba to har yanzu ina nan bisa ga wannan maganar duk abubuwan da suka faru da rashin jin daɗi da na jin daɗi duka Allah ya maida muna su alkhairi kaga wannan ya ƙara tabbatar mana da hadisi sahihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin suhaib mina na suka can hadisi sahihi wanda imam muslim ya ruwaito cikin littafi ne inda sahabu ibn sinanin rumi wani sahabi babba da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ajaban li'amril amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fakana kana khairan la wa in asabathu darra'u sabara fakana kana khairan la manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai ban shawa ga al'amarin mumini shi mumini al'amari ne dukka ne alkhairi ne gare shi wannan kuma al'amarin mutum ya zan alkhairi da na shari da na alkhairi duka ya zan alkhairi annabi ya ce ba wanda yake banta da wannan falalar illa mumini ah. walla yasa zalika li ahadin illa lil mumin wannan bai zamo ga kowa ba sai ga mumini sai manzon Allah ya bada misali yace in asabatu sarra in wani abin farin ciki ya same shi Shekara sai ya gode ma Allah dama godiyar Allah ibada ta Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in shakartum la azidannakum wa la in kafartum illa azabi la shadid to in ya in abin farin ciki ya same sai ya gode ma Allah dama Allah ya ce lalle in kun gode zan kara muku Allah ya ce kuma wa in asabat eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in asabatu darra'u kuma in wata cuta ta same shi sabara kuma sai shi hakuri shi ma hakuri ibada ne Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ya ce sani kawai ana cika ma masu hakuri sakamakon su ba tare da allisafa ba don haka kowace ibada kai Allah zai lisafa a baka lada amma banda haƙuri shi haƙuri aunowa ɗaya Allah zai iya zuba maka sakelin ka babu lisafi shi na cikin wani hadisi kuma sahihi hadisin da da Imam al-Bukhari da Muslim sun karuwaito daga Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr ba a taba ba wani mutum wata kyauta mafi alkhairi kuma mafi yalwa ba kamar a bashi kyauta haƙuri kaga abubuwan da suka faru mun yi haƙuri kuma Allah ya maida muna su alkhairi har gashi an kai ƙarshe muna gode ma Allah akan ni'imomin da ya yi muna to bayan na yi muku jajen abin da ya faru ya ku musulmi zan buɗe wa'azi na da wata magana mai ban mamaki ko da yake ba ta da ban mamaki ga musulmi dama an yi mana umarni da ita shine adalci Allah ya yi umarni da adalci ko adalci ga komi kuma adalci ga kowa da maƙiyi da masoyi Allah ya ce awa kowa adalci Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal na amanu ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا ولا تتبعوا الهوى أن تعملوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا cikin wannan ayar Allah maɗaukaki ya ce ya ayyu na amanu ya ku wa'anda sun kai imani kaga an kire ne gaba ɗai ina fatan duk wanda annan dai mai imani ne to Allah ya kira masu imani ya ce ya ce kunu qawwamina na qisti ku zamo masu yawan tsayuwa da adalci dama shine bagiren karatunmu na yau adalci Allah ya ce kunu qawwamina na bilkista ku zamo masu yawan tsayuwa da adalci ba wai masu tsayuwa masu yawan tsayuwa na kaga sifa ce mubalaga ku zamo masu yawan tsayuwa da adalci shuhada lillahi kuma masu bayar da shaida domin Allah in an ka kire ku ba da shaida ko ma ba a kire ku ba za ku yi wata magana game da wani ko game da wasu wanda yake matsayin shaida ce to ku ba da shaidan nan domin Allah Allah ya ce walau ala anfusakum daɗa shaidan nan da za ku bayar ko da akan kawunan ku ne dole na ku yi adalci kuma ku faɗi gaskiya awul walidaina ko kuma shaidan nan ko da akan mahaifanku biyu ne uwa ko uba ko dukkansu Allah ya ce dole ku faɗi gaskiya in dai mumin ne kuke wal aqrabina haka ko da akan mafi kusantar zumunta za ku ba da shaida wanka ko kaninka shaƙiƙi ko la'abi ko la'ummi bari mu ɗauka shaƙiƙi tunda Allah ya ce al'aƙarabi na mafi kusanta ko kaga waɗannan uku su ne sun kai kowa zama kusa gare ka rayuwarka iyayenka da 'yan uwanka makusanta to Allah ya ce ko da a kansu za ku ba da shaida wajibin ku na ku yi adalci sai Allah ya ce in ya kunga ganiyan aufa faƙiran shi wanda za ka ba da shaidar a kai nai ko shaidar saboda shi in ya kasance mawadaci ne ko kuma talaka fallahu aula bihima Allah shi ya cancanta bisa gare su ma'ana kakka ga talauci ne ka ji tausai ne ka ɓoye wani abu na gaskiya wai don kada shari'a ta hauka ne ko kuma zama ne babban mutum mawadaci kakka karkatar da gaskiya ka ki faɗin abin da an gaskiya don kila ɗan abin da haka samu na abin duniya gare shi ya kubce maka wa fallahu aula bihima sai Allah ya ce wa la tattabi'ul hawa kada ku bi sun zukata an ta'addalu ku kiyan adalci kak yadda sun zuciya ya ɗebe ku kiyan adalci ku yi adalci ga kowa kuma za mu ji wata aya mai kama da wannan har ga maƙiyi kafiri baƙin kafiri Allah ya umarni a mai adalci shi na Allah ya ce wa la tattabi'ul hawa an ta'adilu kada ku bi sun zuciya ku kiyan adalci sai Allah ya ce wa in talwu in kun karkatar da shaida auto uridu ko kuma kun ka bijire daga bayar da ita kamar yadda kun ka santa kun ka ƙara ko kun ka rage ko kun ka gulmaɗe wani abu to fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya zama masanin boye game da abin da kuke aikatawa menene ma'anar Allah ya zama masani in kun karkatar da shaida ko ko kun ka bijire kun ka bayar da shaida kamar yadda an ka nema kamar yadda Allah ya nema gare ku da adalci to lalle Allah ya sani kuma Allah zai yi muku azaba kun ji aya ta farko game da adalci ko aya ta biyu kuma suratul ma'ida Allah madaukakin sarki ya koma cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu ayyuhal ladina amanu kunu qawamin lillahi shuhada ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا نعم اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون wannan ayar ta cikin suratul ma'ida ta fi isa matuƙa bisa ga waccan ta cikin suratul nisa'i Allah maɗaukakin sarki ya sake kiran muminnai ya ce ya ayyu hallazina amanu ya ku waɗanda sun kai imani ya ku nai. ku saurara ga umarni daga Allah mahalicci ya ce kunu na lillahi ku zamo masu yawan tsayuwa domin Allah shuhada a bilƙisɗi masu ba da shaida da adalci kaga shaida dai in za ka tsayuwa ka ba da shaida ka yi don Allah kakka yadda a yi jinga da kai ka zo ka ba da shaida a biya a kuɗi don Allah aka bayar da shaida sannan kuma shaidan nan ka tabbatar da kayi adalci shi an ma'anar ayat sai Allah ya ce wala ya jira mannakum shana'anu qaumin ƙiyayyar da a tsakaninku da wasu mutane mutanen nan ku waɗanne iri ne ƙiyayyar da a tsakanin ku da su wala ya jira mannakun kada ya ɗauke ku Allah Allah ta adalu ku tsayin adalci sai Allah ya ce e idalu ku yi adalci da ya hagga maƙiyan ku waɗanda sun ka cuta muku kuma ga bambancin addini sun ƙi addinin ku sun ƙi ku sun cuta muku sun cuta ma addinin ku Allah ya ce ku yi musu adalci akwai addini malla irin addinin musulunci duk duniya babu addinin da ya sa irin wannan doka yabba adalci muhimmanci kamar musulunci sai ya ce idilu ku yi adalci da ya ku masu imani huwa a ƙarabin littakawa shi yin adalci ya yi kusanci ga tsoron Allah wata ƙullaha ko ya ce ku ji tsoron Allah dai inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa to dangane da wannan ayat ko kuma bari mu kun ji abin da Allah ya ce ko yace wallahi jirman nakum shana'anu qaumin ala Allah ta'adalu kiyayyar da tsakanin tsakaninku da mutane ko da akan makiyanka dole kai adalci dada kiyayyar nan ko in ta duniya ta in ta addini ko da makiyanka ne na addini kafiri ba yahude bakin kafiri mushriki to do Allah ya ce dole kai mai adalci in baka yi adalci ba kuma Allah yana sanin Allah zai ma azaba kun ji wannan mu sake koma suratul nisa'i Allah ya ce inna laha ya amurukum Allah ya عن تأخذه بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله عليم إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تعدلوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم الناس أو تكفروا بالله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ita kuma cikin wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanata ila ahliha lalle Allah yana umarninku ku bayar da amanoni zuwa ga masu su duk abin da an ka baka amana to ka tabbatar da ka ɗauki amanan nan da an ka baka amana ka mai damma mai ita in yan neme ta Allah ya ci gaba da cewa wa idza hakamtum bainan nas in za ku yi hukunci kuma tsakanin mutane an tahkumu bil adli ai inna Allah ya'murukum an tahkumu bil adli Allah yana umurnin ku in za ku hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci kaga adalci Allah ya saki maimaita kalmar adalci cikin wannan aya ko Allah ya saki maimaita umurni da yin adalci inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an ta tahkumu bil adali in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci inna Allah ne in ma ya izukum bihi lalle Allah ma dalla abin da yake muku wa'azi da shi shi yan adalci ma dalla da shi Allah da kai ne ya bai don ku san al'amarin adalci ba karami bane cikin musulunci ma dalla abin nan da yake muku umarni da shi na yan adalci inna Allah kana sami'an basira lalle Allah bai gushe ba yana mai yawan ji kuma mai yawan gani Allah mai ji ne kuma mai gani yana jin duk abin da kuke faɗi yana ganin abin da kuke aikatawa wanda ya yi adalci Allah ya jiya kuma ya gani zai saka mai wanda ya ƙiyan adalci ya zalunci mutum dan uwa ne ko da kafiri ne ko maki kuma Allah ya jiya ya gani shi ma zai mai saka yadda abin da ya dace da shi bayan wannan kuma wani wuri can Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah cikin wagga aya kuma dai Allah ya sake maimaita umarnin da ya cikin waɗancan ya ce inna Allah ya muru bil adil wal ihsani kaga nan sai an kawo adalin ma farko lalle Allah yana umarni da adalci inna Allah ya muru bil adil wal ihsan lalle Allah yana umarni da adalci da kuma kyautatawa wai za hakamtum bainan nasi kuma in eh, wa ita idil qurba kuma Allah yana umarnin cewa ku bayar da taimako ga dan uwa ma abuci kusanci wa yanha anil fahsha'i kuma Allah yana hani daga alfasha wal munkari da abinki wal bagai da zalunci dama zalunci shine kishiyar adalci kun gane Hausa to inna Allah kana ya izukum la'allakum tadhakkaruna Allah yana yi muku wa'azi ko cewa ku za ku wa'astu kaga nan ma cikin wannan aya ta suratul nahl Allah ya umarni da me ya umarni da yan adalci eh suratul ahzab Allah ya umarni da adalci a ah, lalle kam na eh hmm. Allah ya yi umarni da adalci ko suratu shura nan kuma cikin gwama wata aya kuma Allah ya koma umarni ce wa umirtu li adila bainakum wa umirtu li adila bainakum ko nan ka tsaya kuma Allah ya ce annabi ya faɗi wa umirtu an umurce ni in ji manzon Allah li adila bainakum cewa in yi adalci tsakaninku manzon Allah kai ne ashe umarnin ba muminai ɗaya ba nan kaga sai mu yi aiki da hadisin nan inna allaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin ko Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni to nan Allah ya umarci manzon Allah da abin da ya umarci muminai duk waɗancan ayoyi ai muminai da aka umarni su ya adalci duk da yake manzon Allah shi a shugaban muminai ko to wannan sai Allah ya ba annabi umarni kuma wanda yake umarnin ba ya tsaya gare shi ba ya shahidu al'umma ta ce wa umirtu li adila bainakum kuma an umarce ni in ji manzon Allah cewa in yi adalci tsakaninku kaga ashe kenan zalunci ko manzon Allah ba a yarda ma ba ni ma manzon Allah kai da zalunci Allah ya tsarai kaga Allah dai duk cikin waɗannan ayoyin mi yaka umarni adalci wani wuri suratul hujurat Allah ya ce wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitina cikin ayar sulhu Allah ƙarshen ta sai ya ruhe da cewa wa aqsitu ku dai ya adalci ya ku musulmi inna Allah yuhibbul muqsitina lalle Allah yana son masu adalci to ayoyin dai masu magana game da adalci cikin alkur'ani suna da yawa ina hata kun fahimta ayoyi suna nan birjik cikin alkur'ani inda Allah ya umarni game da adalci to sai hadisai su ma akwai hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda Allah ya wa al'umma ta umarnin cewa su yi adalci misali a wai yayin bita suka yi can ha to me a ganin mallam me sun gani na ya taho gani ba sai an gane da ba kowa ya zauna in an ka kare gobe da sahi mai son gani na ga gidana sai ya zo ya gane ni <laughs> to cikin hadisi wanda imam muslim ya ruwaito daga hadisin abdullahi dan amr ibn al-as abdullahi ibn amr ibn al-as ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal muqsitina ala yaminir rahman innal muqsitina alama manabira min nurin an yaminin rahmani azza wa jalla wakilta yadayhi yaminun alladhina ya'diluna fi hukumihim wa ahlihim wa ma walu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masu adalci masu adalci suna akan suna bisa wani mimbari alama na bira min nurin suna akan mimbarori na haske ranar alkiyama ranar da za a tsaye da mutane a yi musu hisabi masu adalci mutanen da na yi adalci nan duniya to za a aza musu mimbari wani abin hawa na mimbari na haske a hannun dama na Allah an yaminin rahman a hannun dama na Allah sai annabi ya ce wakilta ya dai yaminu duk hannuwa na biyu Allah yana da hannuwa biyu amma ba irin hannuwan mu mutane ba irin hannuwan Allah to duk hannuwa ne kun ba irin namu bane ba dama da hagu a'a hannuwa biyu na Allah duka dama ne kun gane Hausa sai manzon Allah ya fassara su wane ne za a azama waɗannan mimbarorin yace alladhina na fi hukumin su ne waɗanda ke yin adalci ga hukuncinsu. in sun tashi hukunci tsakanin mutane suna adalci wa ahlihim suna hukunci cikin iyalansu wa ma walu da abin da Allah ya jibinta musu in Allah ya ba su wani abu na shugabanci suna suna adalci cikin talakawansu wannan hadisi sahihi ne imam muslim ya ruwaito shi kun gane hausa sannan akwai wani hadisi mai ban mamaki shi kuma yana can wanda imam ahmad bin hambali da imam ya ruwaito cikin musnad da imam malik ya ruwaito shi cikin muwatta hakan ga imam abu dawud ya ruwaito wani abu mai kama da shi amma ba hadisin gaba ɗaya ba amma ya ruwaito guntunai cikin littafi ne sunan abi dawuda haka imamu ibn maja ya ruwaito shi cikin littafi ne a sunan sunan ibn maja haka imamu dar qutni waɗannan malamai duk sun fitar da wannan hadisi hadisin jabir dan abdullahi jabir dan abdullahi al-ansari ya ce lokacin da allah ya ba manzon allah nasara akan khaybara kun san khaybara gari ne na yahudu ko an ci khaybara farkon shekara ta bakwai bayan hijira to lokacin da allah ya ba manzon allah sallallahu alaihi wasallama nasara akan khaybara an ci su da yaƙi da gidajensu da gonakinsu da duk abin da sun ka mallaka yanzu ya zama mallakar musulmi to sai manzon Allah ya yi sulhu da su akan an yadda musu su zauna gidajen gonakin nasu kuma tun da ba nan za mu zauna ba mu musulmi da yanzu gonakin sun dawo mana tun da mun ci su da yaƙi ko ku ci gaba da kula da gonakin amma da sharaɗin za ku yi noman gonakin duk abin da an ka samu sai a raba biyu ku da kun ka yi aikin rabi mu da adda gonakin rabi manzon Allah ya yi sulhu da mutanen Khaibar akan haka to lokacin da shekara ta kewayo dabino ya isa sai manzon Allah ya tura wani sahabi nai wani babba da cikin manyan sahabbai ne ana kira ne Abdullahi ibn Rawaha cewa ya tafi Khaibara ya yi kirda don dabinansu saboda a san abin da musulmi haƙƙin musulmi ka san zakka ta ke banta ga musulmi ko don musulmi su san mi an rabun su mi za su hidda mazakka ka san da bino yana cikin abin da shari'a ta yadda a hidda mazakka kun gane hausa to abdullahi ibn rawaha wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tai khabara ce ga abin da manzon Allah ya turo ni ya zo ya yi kirdadun da binan duka sai ya ce to da binan duka sun kama ausuki dubu arba'in yahudawa sun ka buga hannu ga ƙasa sun ka ce abdullahi ibn rawaha bai musu adalci ba gaskiya da binan ba su kaiwa ausuki dubu arba'in kaga in ya zan da binan ausuki dubu arba'in na kaga su adda ausuki ishirin musulmi su adda ausuki ishirin kun gane hausar sai abdullahi ibn rawaha ya ce akwai ban mamaki gare ku ku yahuda nan kun azu addinin mu irin naku ne ya ce ya ma'asharal yahudi antum abgadul khalqi ilayya qataltum anbiya Allah wa kadhibtum ala Allah wa laysa yahmiluni bugudi iyakun an ahifa alaikum yace ku sani ya ku yahudu duk cikin halitta Allah ku ne mafi kyama zuwa gare ni na hakkin ku bisa ga kowa me an dalili ne na kin yahudu ba kiyayya ta ta bambancin siyasa yana dan DPP wancan na dan PDP ba a ba kiyayya siyasa bace yi addini iyayya ta da su ba ta siyasar duniya ba ce aikin banza siyasar da kamar gobe ne an yamuce ta bakka da kunya ka ci mutuncin dan uwanka yanzu ga siyasa an yamuce shi kiyayya abdullahi bin rawaha da yahudawa kiyayya ce ta addini ga daluluwa ne da sun kasa ya ki yahudu yace qataltum anbiya allahi na farko abin da yasa na ki ku shine saboda kun kashe annabawan allah wanda ya kashe annabin Allah ko annabi guda balle annaba zai ya halatta aiki ya da shi ko bai halatta ba ya halatta kaga kiya ce tana dalili na biyu ya ce waka zibtum Allah kuma kun yi ƙarya ga Allah littafan ku kun cancanza abinda Allah bai ce ba kun kawo shi abinda Allah ya ce kun cire kun wa Allah ƙarya wanda duk ya canza shari'a Allah ya halatta aiki ya da shi ko bai halatta ba to wannan shi dalilin Abdullahi bin Rawaha na kin Yahudu yace amma ku sani wannan kiyayya da na kai da ku saboda wa'annan dalilai walaysa ni bugudi iyakum an ahifa alaykum wannan kiyayyar da nake muku wallahi bai zan yana dauka ta in zalunce ku ba saboda mi saboda addinin mu yace mai adalci ga kowa ga kowa kamar ayatan ta ma'ida Allah ya ce wala mannakum shana'anu qaumin kiyayyar da a ku da mutanen nan kafiran maka kenan kada ya ɗauke ku Allah Allah ta adilu ku kiyan adalci wani wuri sai Allah ya bayyana kiyayyar can da baya in ka jawo baya kaɗan sai ya ce wa ya jirin man nakum shana'anu qaumi ala an saddukum anil masjidil harami kiyayyar da kuka yi musu akan sun kange ku daga isa masallaci mai alfarma lokacin da kunka tayi sadda an kai sulhu hudaybiya wannan kiyayyar da kuka kuka yi musu kar ta dauke ku musu adalci dole ku yi musu adalci ina hata kun fahimta su ma dai bari in takaita nan saboda lokaci hadisan su ma kamar ayoyi ne suna da yawa kuma ingantattu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ayi adalci to wai menene ya ja wannan shimfiɗar duka wata magana ce guda wanda in ni yi ta ban gudun Allah ya zare rayuwata na ɗauki abin da lokacin da an ka kama ni wannan kamawa ku saurara lokacin da an ka kama ni wannan kamawar wadda an ka sako ni kwanakin baya labari ya watsu ko ina gabas da yamma kudu da arewa labari ya watsu cewa sarkin musulmi mai mutuwa alhaji muhammadu macidu shi ya yi umarni cewa a tsare ni wai na zage shi kun ji wannan ko ba ji wannan ba wasu su ce majalisar sarkin musulmi wasu su ce a'a wani ɗanɗan sarkin musulmi ya zo ya kai ƙara an ka tsare ni kuma magana ta watsu matuƙar watsu wato wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah wannan magana ƙarya ce zalunci ce wallahi ƙarya ce wannan ƙarya ce babu hannun sarkin musulmi ko majalisar sarkin musulmi ko wani mutumin gidan sarkin musulmi ga tsare ne wannan ƙarya ce kawai zalunta su ne an kai don haka haƙƙe na gare ni in yi wannan bayani duk wanda ya san yana da wani abu na wannan magana cikin zuciya ta to ina roƙo ne saboda Allah ya karkare wannan zalunci ne babu hannun sarkin musulmi ko majalisar sarkin musulmi ga tsare ne ƙarya ce wa'anda sun ka saba tsare ni tsarewa biyu kahin wannan suna sun ka tsare don haka ina fatar duk inda maganar ta kai to don Allah ku yi ƙoƙari a kai ga ita ma cewa ƙarya ce irin yadda an ka zalunce ni an ka tsare ni babu dalilin komi haka an ka zalunci sarkin musulmi alhaji muhammadu macido da ɗanai da sauran 'yan majalisa ta an ka liƙa tsare ni zuwa gare su wallahi ƙarya ta basu da hannu kuma ina da shaidu masu yawa amma saboda lokaci ba sai na kawo shaida ba duk wanda adda jayayya wannan zo, sai in bayyana shaiduna amma da ina muku rantsuwa da Allah cewa ƙarya ce basu da hannu sarkin musulmi muhammadu macido mutum ne kuma shugaba kamar kowane mutum duk wanda ya yi shugabanci za a samu abubuwa na daidai cikin shugabanci ne za a samu kurakurai kuma alhamdulillah iyaka tsakaninmu da shi in yayi kuskure mai mai nasiha alhamdulillah lokacin da yake raye mafi yawan abubuwan da yayi Allah ya bashi iko ka hanya mutu ya gyara sheda nake kuma Allah sheda ne kuma sauran mutane sheda ne akan haka sarkin musulmi Muhammadu Macidu kahinya hanya mutu ya gyara mafi yawan kurakuran da yayi sannan dai babban al'amari shine irin kariyar da yawa sunnar manzon Allah da sahabban manzon Allah da matan manzon Allah ƙarshen rayuwa ta yi lokacin da guguwa ta taso sakkwato wallahi in bancin tsayin dakan da majalisar sarkin musulmi ta yi wallahi yau da ku san halin da musulmin sakkwato ko musulmin najeriya suke ciki ba amma Allah ya ɗaure zukatansu sarkin musulmi da sauran 'yan majalisa ta yi sun ka yi tsaye sun ka ce a'a mu ka abin da mun ka gada shi ne sunnar manzon Allah duk wani abu da ya saba mu sunna mu kan ba mu tare da shi don haka ina addu'a kariyar da sarkin musulmi Muhammadu Maci da yawa sunnar manzon Allah da sahabban manzon Allah Allah shi mai irin kariyar nan daga wata jahannama kurakurai ne manya da Allah shi yahe mishi ayyuka ne na alkhairi Allah ya karɓa mai ya ninka mai lada Allah shi haɗa shi da kakanni ne cikin aljanna firdaus da shi da duk sauran musulmi waɗanda sun ka mutu to wannan shi ya adalci don haka yanzu duk abin da zai faruwa ya faru su wane ne to yanzu su wane ne sun ka tsare ni wannan ku ce ku yi ta bincike waɗanda duk sun ka tsare ni tsarewa farko da ta biyu to su sun kai ta uku to a'a babu na ni dai nace ku je ku yi ta bincike to wannan kenan to yanzu sai gare ku dare yau naku ne yau ku za awa wa'azi yan uwan bello ya bu da masoya na yau su za awa wa'azi saboda kun san lokaci ya yi tsawo wajen kusan shekara bakwai muna cikin rigingimu ko to wasu jikinsu ya yi sanyi zuciyarsu ta ɗan fara rauni wasu da yawa suka iskar nin gidan yari mallawai ba a tuwa a daidaita in ce in daidaita da wa da kafiri nika daidaitawa to ya ku jama'a ƙarairayi sun kai sun kawo abin da ya faru kamar yadda nace dai 2003 shi zan sake maimaitawa yanzu ba wani abu sabo zancewa ba sai dai ƙari kawai duk abubuwan da sun ka faru matsayinmu na musulmi mu ɗauke su jarabawa da wurin Allah sai mu yi addu'a wannan jarabawar da Allah ya jarabce mu da ita Allah ya tabbata mana da imaninta jarabawa ce da wurin Allah dama alkawari ne na Allah jarabawa ce da wurin Allah ba da wurin makiya ba kada ku ce makiya ya kaza a'a jarabawa ce da wurin Allah don a jarabe mu shin imanin da mun ka ce mun yi shin da gaske ne ko ko imanin baki ne kawai jarabawa ce ayoyi zai yawa na alkur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tabbatar da cewa sai ya jarabci musulmi daga cikinsu akwai wata aya na can suratul baqara Allah ya ce wala nabluwannakum wala nabluwannakum المخاض والجوع ولقد من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه ina ganin dai duk wanda an musulmi ya imani da waɗannan ayoyin ko suna nan suratul baqara suna nan cikin alqur'ani mu musulmi Allah ya ce wallan nablu wallan nablu wannakum lalle wallahi haqiqa muna jarabta ku kaga lam ta farko malamai suna ce mata lamul qasam lam ta rantsuwa Allah in ya faɗi magana ko bai rance ba ai mun yadda to balle kuma Allah ya karo magana da rantsuwa ya ce wallahi haƙiƙa nunun dinnan ta karshe ita kuma nunu takidi wallahi haƙiƙa muna jarabta ku bi shay'in to nan mun kai arziki sai ya zo da shay'un za mu jarrabe ku da wani abu sai malaman tafsiri sun kace kawo shay'un ɗin da an kai Allah na karamta jarabawat za mu jarrabe ku da wani abu ɗan karami kaga jarabawa kenan ya ta akai musamman in kai la'akari da abin da ya faru ga magabatan mu sai kaga wannan ya karamata magana Allah ta tabbata lalle wallahi hakika muna jarabta ku bi shay'in da wani abu min alkhawfi na tsoro za a zo a yi muku kaza za a zo a kama ku sai mun sa yan sanda sun kan muku sai mun sa an kashe ku sai an yi muku kaza tsoro dai fired da ko ina dai jarabawa ce da wurin Allah walju'i kuma sai mun jarabce ku da yunwa yan kuɗi su ƙare a kore ku da aiki kasuwancin ya kare a yin masara ta ƙare babu kuɗin saye wa naqasin min amwali kuma sai mun jarabe ku da nakasa ta dukiyoyi dukiyoyin su kare wal anfusu da rayuka wa samarati da yayan itace gonar da aka kuri da ita inda an ka saba eh, dame saba'in a zo ga shekara ko bakwai ba a yi ba shi ko wane maki zai hana gonar ka hatsi babu kaga wannan duka jarabawar da wurin Allah ba wai don kun yi laifi ko kun taɓa Allah ba a'a jarabawa ce kawai don Allah ya jarabe ku a gani shin za ku yi haƙuri ko ba za ku yi haƙuri ba sai Allah ya ce ma annabi ne wa bashir sabirin don haka ya manzon Allah ka yi albishir ga masu haƙuri ka ce musu in waɗannan abubuwa sun ka to mun ka jarce su da waɗannan su yi haƙuri za su gushe yanzu ga ta gushe ina magana gidan yari ina mai cewa sai na kai shi gidan yari yau sai dai ya kai uwa tai eh? magana sai na kai shi gidan yari to mun zo gidan yarin kuma mun hito lahiya lau ko ciwon kai babu <laughs> in ji Allah to sai Allah ya ce wa bashir na ya kai manzon Allah kai albishir ga masu haƙuri su wane ne masu haƙurin ya ce allazina idza asabatu musibatun su ne waɗanda kowace irin musiba ta same su kaga musibatun sai ya zo ni kira su ne waɗanda kowace irin musiba ta same su ƙalu suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una iyaka abinda da Allah ya nema gare mu kenan in musiba ta samu ga hadisai nan birjik manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata ya ce duk wanda Allah ya jarabta da wata musiba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai Allah ya maye mai da mafificin abin da ya rasa cikin musiban nan don kusan musiba alkhairi ta ga mai imani ina ta kun fahimta to sai Allah ya ce allazina idza asabatum musibatun su ne waɗanda in wata musiba ta same su kalu suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una don haka da kaga motoci yan sanda bakin garkakka iya kaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una duk abin da zai faru sai Allah ya maye da abin da yi zama alkhairi ina hata kun fahimta sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim waɗannan waɗanda in musiba ta same su suna istirja suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una su ne waɗanda salatoci sun tabbatar musu da wurin mahaliccinsu wa rahama da kuma rahama wa ulaika humul duna kuma waɗannan su ne waɗanda za a shiryarwa in kana bi ɗan shiryayye ka kai ga mai istirja in musiba ta samu kamo kaga cikin wannan ayan me Allah ka nuna muna Allah ya lashi takobi ya rance da zati ne cewa wallahi sai na jarabce ku ku mu'minnai ashe jaraba kaga ba daga ta taka tahowa ba a jaraba daga Allah ta ka taho ma kai mu'mini kar ka taɓa jingina ta ga wani ka batta ga Allah don me don ka samu ladatta wani wuri Allah madaukakin sarki yace la tumla wanna fi amwalikum wa anfusakum ya sake rantsuwa da zati na ya ce launa wallahi haƙiƙa sai mun jarrabe ku fi amwalikum cikin dukiyoyinku wa anfusukum da kuma rayukanku wallahi haƙiƙa sai mun jarrabe ku ga dukiyoyinku da rayukanku don haka ashe jarabawa da wurin wata ka tahowa da wurin Allah yace wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablihim kuma wallahi haƙiƙa sai kun ji azan kasiran cuta mai yawa min allazina utul kitaba min qablikum da wurin waɗannan da an ka ba littafi na gabanin ku ahlul kitabi wallazina asharaku da mushrikai sai kun ji cuta mai yawa ƙarya da ƙazafi da ɓannar suna da jafa'i ai an bashi kuɗi ai yanzu ya ji tsoro ai an saye shi ai an yi alkawari da shi an bashi kuɗi ba ga ya kware gida ne yana gyara ba ka diba gida wannan ne ga gidan bello ya bunan ga gida na amma cewa an kai ni ni kware gida da ina da ina gyara amma wani kuɗin ba ba wani abu na ba illa ƙarya fa da gangan sun kai ƙarya ce sun sani ƙarya ce to Allah ya sanashe mu kuma Allah ya babu magani kuma mun sha yace wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku anan kathira sai kun ji cuta mai yawa to irin suna wani aboki na ya bugo min yaya yace wai ne min murna an bani mota nace mota mi kuma tana ina yace haka an kace mai nace to ni halamban da mota balle wani aikoyin mota ko dan kwadan mota nake kuma yanzu wahala shekara bakwai duk ta zama mota guda wacce irin mota ta zaka bani ta biya wa ga wahala in bancin dabirta eh? kuma duk ba a tashi bani kuɗi da mota da abin da an ka ce an bani ba sai yanzu da last hour ƙararren inuwa yanzu in sha ƙararren inuwa halar cewa an kai husaini mabiyar nake ƙararren inuwa ba a sha ƙararren inuwa da ni <laughs> eh to sai Allah ya ce ba gashi nan Allah ya ce lalle sai mun jarabe ku ba to sai Allah ya ce mi sai Allah ya ce wa in tasbiru in kuka yi haƙuri akan jarabawar da Allah zai jarabce ku da ita wa tattaku kuma kun ka ci gaba da biyar dokokin Allah dama abinda mushrikai an ba su Qur'anin nan da sunna da kuka aiki da su to kakku kakku kakku dage kafa ku ci gaba da biyar dokokin Allah sai Allah ya ce in tasbiru wa tattaku in kun in kun yi haƙuri kuma kun ka ci gaba da biyar dokokin Allah fa inna zalika min azmil umur wannan yana cikin manya manyan al'amura kaga ashe kamar Allah na cewa ga maganin jarabawa me an maganin jarabawa hankuri da biyar dokar Allah shikenan duk abin da Allah ya jarabce ka da shi kai yi hankuri karshe ne zai zo wani yalla shi takobi sai na tsare bello ya bi tsawon mulki na nace a ah, alhamdulillah ashe bello ya bi zai hito to kaga ya nuna da bakin tara ga watan november ranar da an kasa ku Bello ya don dole to da bakin rannan mulkin wani ya kare don ya yi rantsuwa da abin da kashe shi Bello ya ba zai ga hasken safiya ba sai Bello ya ba zai ga hasken safiya ba sai sai mulki da ya kare. ɗauki kujera a zaɓi kujera

jarabawa da duk zan jarabce ku da ita abinda an maganinta shine hankuri da biyar dokokin Allah kun gane Hausar wani wuri Allah har tambaya ya kai tambaya ta mamaki da musantawa yana cewa am hasibtum an tarkulun jannata maɗaukacin sarki ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata wai kun yi zaton ku shiga aljanna ne wallan ma ya ci kun masalul ladina khalaw min qablikum alhali misalin waɗanda na wuce mu'minnan farko mu'minnan da na wuce gabanin ku misalin su bai zo musu bai zo muku ba kun yi zaton ku shiga aljanna haka ɗaya sagada tun da kun ce kun yi imani shikenan musulmi zalla babu wata jarabawa Allah bai hada ku da maguza ba munafikan Allah mushrikai ku shiga aljanna haka ɗaya gaban za ina kamar mai tambaya ya yi tambaya menene misalin wa'in na wuce gabaninmu ya Allah sai ya ce masatu mulba a sa'u wadda ra'u eh, masatu mulba a sa'u tsananin talauci wadda ra'u da tsananin rashin lafiyoyi masatum ta shafe su ma'ana Allah ya jarabce su da rashin lafiyoyi da talauci dukkan abubuwa na tsoro sai an yi muku kaza sai an kashe ku sai an kai ku gidan yari sai an kore ku da aiki sai an babu da irin shiga da ba a yi Allah ya ce wa zulzulu kuma an ka girgiza su matukar girgizawa hatta ya kular rasulu wallazina amanu ma'ahu har sai da manzon Allah da attare da su mu'min nan ga da wa'inda sun kai imani tare da manzon Allah sai da sun ka kai ga cewa mata nasarullahi wai yaushe ne nasarar da Allah ya mana alƙawari za ta zo ba Allah ya yi alƙawarin cewa in tansurullahi yansurkum ba in kun taimaka ma Allah zai taimake ku to kuma sun tabbatar da wannan alkawari na Allah babu sabawa gare shi amma dai saboda dadewar da an kai lokacin ya yi tsawo sun ga jinkirin zakwan nasarar sun haka ga tambaya mata nasarullah kaga ya nuna dai wahala ta kai wahala sai Allah ya ce musu ku yi hakuri lokacin na Allah ya intabe nan ya ce Allah inna nasarullahi qaribun ku yi hakuri lalle taimakon Allah wanda ya muku alkawari yana nan kusa to ka gani da yawan mutanenmu yan uwanmu da masoyanmu saboda tsawon lokacin da an ka ɗauka kusan shekara bakwai cikin ta takwas zukata sun yi rauni har wasu ganin mista ba a zuwa wai a yi sulhi da mushrikai don a zauna lafiya to zama a yi sulhi da mushrikai shi a zama lafiya zaman lafiya kan biya Allah daɗa ko in cikin ramin wuta ashe Allah bai bamu labari akwai wasu muminai akan imani akan la ilaha illallah kawai an kai ramin wuta an ka jiwa su ba ya sa sun walwala imanin su don haka ayoyin suna nan birjik wani wuri Allah ya ce suratu Muhammad ya ce wallan lablu kuma hatta na alamal mujahidina minku Allah ya ce wallahi haƙiƙa muna jarabta ku hatta na alamal mujahidina minkum sai mun san masu ƙoƙari daga cikin ku dama musulunci ya ba zancin baki bane ba maganar baki bace aiki ne aiki ne sannan da jarrabawa bayan ka ce la ilaha illallah kuma ka aikata la ilaha illallah ga gabubuwanka sannan sababiyyar aikin da zaka yi kuma Allah zai kawo jarrabawa uku ga hade suke to shi na Allah ya ce wallahi hakika sai mun jarraba ku hatta da alamal mujahidin minkum sai mun san masu kokari daga cikin ku dama ana jihadi kokari waɗanda za su wahala saboda Allah a wahal da su a kai su gidan yari a musguna musu a ci mutuncin su a yi musu bannar suna kamar yadda aka yi muku yanzu ko don ni ba ni aka wa ba ku aka wa don duk dumumon da aka yi nizan na ina gidan yari kun ba a sauraron rediyo gidan yari don haka ku ɗaya kun ka jiya ni ban jiya ba yanzu in suna da zuciya mutum ya faɗi in ba shi amsa da rima rediyo da stv da duk wani wanda adda bakin magana yanzu ga bello duk wanda adda magana ina saurare ne ya faɗi a bashi amsa to shi na Allah ya ce lalle sai mun jarrabe ku hatta na alamal mujahidi da minkun sai mun san masu ƙoƙari masu jihadi daga cikin ku ne da kuma masu haƙuri wa'anda musiba ba ta taddan musu da hankali ba ta sa su saki addini wannan bluwa aka kabarakun kuma lalle sai mun jarabi jarrabi rukan ma'ana sai Allah ya jarraba don ya nuna mutane da bosan gaibi ba da abin da kun ka bayyana da wanda kun ka duk Allah ya sani amma mutane yan uwanku da bosan gaibi ba Allah zai kawo jarrabawa don mi don ya bambanta kamar yadda ya ce cikin wata aya mizal khabitha min at-tayyibi don a bambanta koya daga dusa, su wane ne nan kirki su wane ne nan baka munafukai kenan ai yanzu sun shi ta hili ko to Allah ya shirye shi mu bayan waɗannan dai akwai ayoyi masu yawa waɗanda sun ka zo game da cewa lalle sai Allah ya jaraba ku ashe kenan jarabawa da wurin Allah ta tahuwa ba da wurin maki ba sannan shi Allah da ka jarabta ku ba don kun yi laifi ba laifuffukan da aka kirkirawa akai kotun kafirai magistrate court majistare ko Allah bai sani ba in ya hau kujera babu ruwa ne da Allah shi Allah ne constitution shi ya Allah ne penal code ita an manzon Allah ne kun gane Hausa to waɗannan laihukan da aka kirkirowa kun tanda hankali kun wa gwamnati ƙarya kun hargitsa mutane kun ci amana ƙasa da sauran waje wai ni na ci amana ƙasa wai a cazan da tirizin ci amana ƙasa irin cajin gada aka wa dan hoshi da makami fa treason to na ci amana ƙasa ba a izo da baɗu tunda na ci amana ƙasa eh? Eh? wannan duka shirme ne jarabawa ce kawai daga wurin Allah to su ma hadisai cikin hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari cewa in dai kun ce kun yi imani tabbas sai an jaraba ku mai da an ka jaraba na gabaninku ku hadisi na farko shine hadisin khabbab ibn al-arati wanda imam al-bukhari ya ruwaito hadisi ne sahihi khabbab yace shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil ka'aba fa qulna ya rasulullahi ala tastansiru lana ala tad'u lana yace mun kai ƙara ga wata riwaya yace wa qallaqina min al-mushrikina shiddatan mun kai ƙara inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali mun haɗu da tsanani daga mushrikan makka lokacin nan ana makka farkon musulunci mushrikan makka suna tsananta ma musulmi habbab ibn al da sauran sahabbai waɗanda aka musguna ma Makka lokacin nan sai sun ka taya sun ka yi agge sun ka taya inda manzon Allah ko da sun ka zo sun ka iskan ma yayi hilo da bargonai a ƙarƙashin inuwar Ka'aba yayi kwance yayi hilo da bargonai sun ka ce ya manzon Allah ba za ka neman mana taimakon Allah ba ba za ka yi mana addu'a ba eh, wahala ta yi wahala ya manzon Allah sai manzon Allah ya tashi zaune ya ce kada kana man kana qablakum yukhadhu rajulun minhum fayunfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha wa yumshatu bi amshatil hadidi eh fayuta bil min shari fayudaw ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wayum shatu bi amshat al-hadid ma duna lahmihi wa azmihi ma yasudduhu zalika an dinihi yace ku yi hankuri waɗanda an gabanin ku muminan da an gabanin ku an zan ana jarabtar su ana kama mutum da cikin muminan da an gabanin ku sai a yi mai gina a yi gina ga ƙasa sai ta kai gwargwadon kunkuru ne a sa shi ciki a mai da ƙasa gwargwadon kunkuru sai a zo da zartu a aza zartu nan mararraba kai ne tsakiyar kai ne a gagira sai wanga ɓare ya faɗi nan wanga ɓare ya faɗi nan don mi saboda kawai ya ce la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah wasu kuma ana yi musu shatakkai da mashaci na karfe a zo da kum na karfe a yi musu shatakkai ba su rasu za a shacewa ba fa a'a ana yi musu shata ma duna yi wa azumi tsakanin nama da kashi a zo da mashaci na karfe sai a soka tsakanin nama da kashi duk wannan kai a kware ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ya sudduhu zalika an dinihi wannan azabar duka bai kange mutum daga addini ne yasa ya ba addini to balle don an ɗauke ka an kai gidan yari mi a gidan yari in ba tambada ba kamar yadda nace mi a gidan yari kowa ka so ka tai da gangan ka aikata laifi kai gidan yari ka gani zaka iskan magagadun karfi ga katifa in ma irin bello hake dan alfarma bello ya baki dan alfarma sabuwa za a baka ba a baka tsohon katifa Eh? ga barguna biyu sabbi sannan ga tilo matashin kai har gidan yaro akwai matashin kai to yana tambayar ka ko gidanka mi aka baka waɗannan wuce waɗannan eh ka ci abinci sau uku ga yini kamar yadda shugaban ƙasa ka ci abinci sau uku kila ma shugaban kasa kwaramne mulki ya ya ya abin ga yayi mai yawa bai ko samun ci abinci sau uku ni amma ka'ida ta hursunan da asar gidan yare ci abinci sau uku ni to yana tambayar ko gama aka ce musiba irin wanda aka ce musiba sai manzon Allah ya ce wallahi la yutimmanna Allahu hadal amra hatta yasira rakib min sana'a ila hadara mauti la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ganamihi walakinnakum tastajilun yace wallahi kun ga al'amarin gada kun ka ga mushrikai na hada da ku akai nai wallahi hadan banza na suka sai Allah ya cika aske nai me an kai ma me ah to in bai zama don Allah sai a hisse waje ha kai ko kana zuwa wurin wa'azi a gama da Allah to in ba a ce don Allah baka zannawa ha in baiwa Allah ba sai a dauke shi ga kai a hissuwa waje tun da baiwa Allah ha wasu ne ko dan DPP na kila to manzon Allah to ku saurara saurara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi la manna Allah hadha al-amra wallahi wallahi haƙiƙa sai Allah ya cika wanga al'amari na addini da kun ka gani waɗan banza na mushrikai kai to yau ina Abu ya Sakkwato yanzu ya zo ya ga garkar dalle ya bai ga dan mutum tsakaninku da Allah kafin ku taho akwai wanda an ka ba kuɗin kabu kabu tsakaninku da Allah amma mun san wasu 'yan siyasa mutanen da suka ɗiba su ta wurin kamfen kuɗi suka ba su to don Allah duk waɗanda an kai da billahi miya unhani ne bai unhani ba annabi ya ce wallahi laifin manna Allahu wa al-amra wallahi haƙiƙa sai Allah ya cika wanga al'amari na addini da kun ka gani hatta ya yasira rakibu sai mahayi ya tafi min san'a ila hadar maut daga ƙasar san'a zuwa hadar maut wurare ne masu nisa tsakaninsu da juna la ya kafa illallah bai tsoron kowa sai Allah adalci na musulunci ya shimfiɗu ta faru ko bata faru ba yau wani addini aka yi makka da madina makka gada aka faɗa da manzon Allah da musulunci yau ku faɗa min suna addinin da aka yi bancin musulunci akwai wani addini na biyu duk wanda a cikin garin makka yau jama'an manzon Allah na ashe waɗanda abu jahal yi waɗan banza na abu jahal Allah ya kunyata shi to yadda Allah ya kunyata wancan abu jahal haka Allah zai kunyata wanga abu jahal yadda Allah ya kunyata wancan Abu Jahal haka Allah zai kunyata wanga Abu Jahal na zamanin mu muna roƙon Allah yadda Allah ya kaskanta wancan Abu Jahal Allah ya kaskanta wanga Abu Jahal haka yace wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra wallahi sai Allah ya cika wannan al'amari na addini da kunka gani hatta yasira rakibu min san'a ila hadramaut sai matafi ya tafi da ƙasar san'a zuwa hadramaut la yakhafu illa Allah bai tsoron kowa sai Allah wa dhib ala ganamihi da kuma kura akan tumaki nai su ɗai yaka tsoro amma ba ya tsoraci wani ya zalunce shi ba adalci na musulunci ya mamaye ko ina adalci ya shimfiɗu don haka duk wanda kun ka ga ya taso yana faɗa da masu wa'azi wallahi ku kyale shi ba ma abokin faɗa na ba lokaci na yayi Allah maɗaukakin sarki yalla shi takobi cikin alkur'ani ya ce ka taballahu la aglibanna ana wa rusuli Allah ya ce kataballahu Allah ya wajabta ma kai ne cewa la agale banna lalle sai na yi rinjaye ana wa rusuli da ni da manzanni na masu wa'azi na zamanin ga barorin wane aikin manzon Allah na muka isuwa alƙur'anin ga da sunna da manzon Allah ya zo da ita ta ilce mu kirki da ita ashe wanda duk yayi wada da mu ga hakikani ba da mu yaka wada ba da alƙur'ani da sunna ka wada don mi da Allah ya ce lalle sai ya yi rinjaye da shi da manzanni na ya ce inna Allah qawiyyun eh inna laha ƙawiyun azizun domin Allah shi an mai karfi ko mabuwayi karfin da babu karfin da ka iya tunkara ta kuma buwayi da babu abin da ka gagara ta don haka duk waɗanda kun ga wani mushriki na yana zambulle wala ƙarya ya kai kuma kun gani ga ta nan ra'ayil ayin Allah ya nuna ƙarya ya kai saboda mutum ya yi rantsuwa da abin da aka kashe shi billa ya ba zai hito da gidan yari ba sai ya gama mulki ne to ga billa ya hito kaga hitowar bello ya ba alama ta ta mi alama ta ta cewa mulkin abu jahal sakkwato ya ƙare abu jahal sakkwato fitowar bello ya ba da gidan yari alama ce cewa mulkin abu jahal sakkwato ya ƙare yanzu kan sai ya ɗaure uwa ta yi sai ya kai ba'u gidan yari yanzu kan sai ya kai ba'u gidan yari bello ya ya gama tahi sarka saura ba'u ya taya kai ba gidan yari dangane da wannan hadisi wannan hadisi hadisi da imamul bukhari ya rawaito shi ku saurara zamanin sayyidina umar dan khattabi sayyidina umar ya kire sahabin ga khabbab ibn al ba khabbab ya ce mun kai ƙara zuwa ga manzon Allah wahalar da muka haduwa da ita daga mushrikai ba to ina tambayar ku kahin mu wuce laifin mi su khabbab sun kai da aka yi musu wannan azabar addini kawai ce tsaya ma la ilaha illallah lokacin kun gane hausar ashe babu makawa dole na duk wanda ya ce kuma ya biyo hanyarsu su ne shugabannin sabon manzon Allah to duk wanda ya ce ya biyo hanyarsu lalle irin wannan sai ta samai shi na zamanin sayyidina Umar dan Khattabi sai ya kire sahabin nan Khabbab ibn al-Aratti yace Khabbab ka ce kun taba kai ƙara ta wahalar da kuke haduwa da ita daga mushrikan Makka wurin manzon Allah wai menene irin azabtarwa da aka yi muku yana faɗin haka nan sai khabbab ya tuɗe riga tai ya ce ma umar dibi bayana sai ya nuna ma umar ko da umar ya diba bayan khabbab ya kone kurmus ya ce subhanallah ma ra'aitu zahar kal yau ban taɓa ganin baya ba irin irin yau me ya same ka khababu ya wallahi umar wallahi ya, wallahi ya amiral muminina wuta aka kunnawa cikin garin makka sai ta yi garwashi babu abin sai a kwantar da mu cikin wutan nan babu abin da haka shi wutan nan illa man bayan mu su da wuta aka yi musu azaba yau ga bello ya ya yi shekara bai gidan yari ya hito ko salinta bai da kasan dan maciji me yasa ba a kunna wuta an kaɗa ni ba tunda an ce ba a sona sai an azabtar san sai an wahal san sai an ci mutunci na sai an kadan min girma sai an kuntata mini mista ba a kunna wuta an kai mu da aka wasu babu ba ashe kaga ya nuna mulkin nasu mulki na mai rauni tunda duk yadda sun ka kika akwai abin da ba su iya ma don haka muna kira gobe in yana ji da kai ne a kunna wuta kuma a yi ga hili wa da aka yi su habba ba cikin siri aka yi ba a kunna wuta hilin su kuwa in ta ya garwa shi a kwantar da belle abu amma in dai game da alkur'ani ne da sunnar manzon Allah wallahi mu ko ja ko daga kafa ba mu yi balle mu ja da baya kuma duk abin da mutum zai yi ba mu ba shi hankuri ba duk wanda ya je yana da wata azaba da zai iya mana in ya fasa Allah shi ɗebe mai albarka wanda duk adda wata azaba da zai yi wadda ta wuce wagga shekara biyan ne gidan yari to duk wanda adda wata kuma wanda ta wuce wagga ya zo ga ne yayi amma alqur'ani da sunna kan babu ja da baya gare shi babu ja da baya kuma in don mulki na san mulki kare ya kai kuma gashi nan ya kare kuma kunyaci kaskance an jehe Abuja hali sakwato an yi mai kuwa an ɓaci uba ne an ɓaci uwa ce an ɓaci kakanni ne kowa ya ji asalin abu jahali cewa ba maguje na ni an ranar wanga mulki duk mulkin da ya jawo ma kaskanci da kai da zuri'a ku mi an ranar wanga mulki ai abin da an ka san mulki mulki ya jawo ma mutum ɗaukaka da farin jini ga Allah daga jama'a to gashi nan yau ku diba kullum ina ba da misali da sardauna sa Ahmadu Bello shekara ta arba'in da ɗaya da barin duniya tun 1960 su yau shekara arba'in da ɗaya amma kullum ka ambaci sa Ahmadu Bello sai ka ji kamar jiya na ya mutu saboda mi saboda an yi abin kware ga mulki ga sarkin musulmi Bubakar na uku kadiba ha gani shi an mulki mulkin da ya jawo ma farin jini ba kai ba har ga zuri aka har na baya gare ka amma yau Abu Jahal gashi nan tun yana sama ya koma kamar bakin kare duk inda ya zo jiba ta akai dan neman kahiri don haka Allah ya ɗebe mu wanga mulki albarka Allah ya ɗebe mulki irin na Abu Jahal albarka hmm. don haka ya ku jama'a jarabawa mu mun ɗauki wa ga matsayin jarabawa jarabawa ce Allah ya kawo kuma mun canye ta kuma ta gushi kuma wata in tattaho ita ma sai mu sa hannu biyu mu tallaba kuma ita ma za mu canye ta bi iznillahi abinda muka addu'a irin jarabawar da Allah ya jarabce mu da ita Allah ya jarabi Abu Jahl da ita Allah kada haka kashe shi sai ya zauna gidan yari tsawon shekara bai irin wanda Bello Yabo ya zauna don mu gani namiji ne zai yi irin mazakutar da Bello Yabo ya yi don mu ga irin tahi mazakuta Allah ka jarabce da gidan yari don haka ya ku musulmi kun jiya abin da ya samu musulmi duka jarabawa ce kuma jarabawa Allah ya bamu maganin maganinta yace a yi hankuri kuma a ci gaba da biyar dokokin Allah don haka ina kiran ku alqur'ani da sunnar da aga hannunku wallahi ka ku ja da baya ku rike abin ku in don wata guguwa ta wani la'anan ne duk wannan ka tattada muku da hankali ƙarya ya kai ko kaka ne wa da kaka ne ya ba kasaga kaskance haka zai ta kaskance shi ma insha Allah ma ni ma ya kaskanci ya ba kasaga ma ni ma ya kaji don haka ya ku jama'a alqur'ani da sunna yana nan ga harnuwanmu ku ci gaba da riko nai ku ci gaba da riko da su duk abin da zai faru kuma ya faru in dai akan alqur'ani ne da sunna kada ku ja da baya ku ci gaba da riko da alqur'ani da sunna babu ja da baya in don wani ya ya dauko kwangila ta wata aqida ce wadda bamu san da ita mu babu ruwan da ita mu muna nan bisa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah duk abin da ya saba mu alqur'ani da sunna to babu ruwan da shi kuma duk wanda ya shigo da shi sakkwato ba zai ci nasara ba kun ji don haka ina muku wasiya ko na mutu a kashe ni gobe babu komi ko na mutu ina muku wasiya ku ci gaba da riko da alkur'ani da sunna ku ci gaba da riko da alkur'ani da sunna kan wata guguwa ta raba ku da alkur'ani da sunna kan wata guguwa ta raba ku da alkur'ani da sunna in ko kun ka saki alkur'ani da sunna to wallahi kun yi hasara amma in kuna rike da alkur'ani da sunna to duk abin da zai zuwa mai wucewa ne musiba wadda kasan iskan dama na bare yake in ka ga hadari ya taso ba ka rance da Allah duk wucewa zai da duniya yau yana ina ya wuce to haka kowace musiba take in dai aka yi hakuri ga maganin musiba Allah ya bamu shine hakuri da ci gaba da da'a ga Allah da zaran ka yi hakuri musiba ko mi girmanta an yi kulli kulli a kashe bella yabo a kashi bella yabo tun da gidanku an ka halicce ni don haka ya ku jama'a ku yi ku akan alkur'ani da sunna alkur'ani da sunna su mu sun ka ban muna kuma su manzon Allah ya ban muna akwai hadisi sahihi manzon Allah ya ce taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati na bar muku al'amurra guda biyu har abada ba za ku bace ba mutuka kuna rike da su littafin Allah da sunnata kaga waɗannan biyu manzon Allah ya lamunce mana in dai muna rike da su to har abada bata kan babu ta babu mu don haka ina yi muku umarni ku ci gaba da riko da alkur'ani da sunna kar ku yadda wani ya zo ya raba ku da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ku ci gaba da yin tawaye ga duk abin da ya saba ma alkur'ani da sunna duk abin da ya saba ma sunnar manzon Allah kar ku yadda da shi duk wata aqida wadda ta saba ma aqida ta sunna kar ku yadda da ita ba aqida kwareta ba kun zo da ita ko balle kafiri kafiri ya za a yi ya dauko wani abu ya taso muku da shi ku rika ku yadda da duk abin da ya saba ma alkur'ani da sunna duk abin da ya saba ma alkur'ani da sunna ku yadda da shi kun ji wasu da ne muku ko don haka duk abin da zai faru ya dade bai faru ba amma dai ku yi riko da ku ci gaba da riko da alkur'ani da sunna kuma in don mulki mulki ya kare saura kwana nawa yau saura kwana 60 a'a duka duka zuwa 29 ga watan mai har an rantsar da wani sabo wasu sabbin shugabanni saura kwana nawa saura 62 to tun da mun kayo shekara takwas ba kwana sittin da biyu cikin musiba ko bisa tsinin mashi muna iya yin kwana sittin da biyu ko bisa tsinin mashi muna iya yin kwana sittin da biyu bi iznillahi dama wa'annan maganganu su ne kawai nake son in bayyana wa mutane kuma na bayyana don haka yanzu da bakin yau zuwa gobe da sa duk abin da zai faru Allah ya sa ya faru abin da zai faruwa Allah ya sa ya faru wada kasan waɗancan da na faru sun zan alheri haka duk abin zai faruwa zai zan alheri musibar da ta same mu mutane da yawa sun taimaka kuma sun nuna damuwarsu in nace in fara lisahinsu to ina kai gobe da sahiban ƙare ba suna da yawa kowa dai yayi yi saboda Allah ko Allah kuma wanda kun kai saboda shi yana sane don haka ina muku addu'a gaba ɗaya duk wanda ya san ya taimaka da wani abu Allah ya saka mishi da alkhairi kuma na gode kware Allah ya saka muku da alkhairi duk wanda ya san ya taimaka da da ko menene Allah ya saka mai da alheri musamman malaman addini musamman malaman addini waɗanda sun kai ta hudubobi suna addu'o'i ana kunutai da sauran abubuwa da karance karance na yi addu'a Allah shi kare ni daga sherin maguzawa kuma kun ga Allah ya karbi addu'a ko kun ga na hito ko ciyon kai babu bellon gada an kace sai an kashe akwai wani da ya zo ba hankuri sai an kace mishi wallahi an kaga bello ya bi waje gawa ta an ka dauko kuma haka din ne an bi hanyoyi na kashe ne kun mance an ka dauke ni an kai cikin dokar daji an kai kwana takwas ba a bani abinci ba da sun kai tayan abubuwa na mutuwa an kace to ko da yunwa an ka hada da wani dan wazifa kontrolan gidan yari kun san dan wazifa na dama shi kiyayya ta zambe yau ga kiyayya addini ga kiyayya ga tare ne da abu jahali don haka an ka tallabe ni an ka ce ka a bari iyalai na su san inda nake ka a bari kowa sai kuma ka a bani abinci ce ina sai ne kwana takwas ba a bani abinci ba kuma ni ki mutuwa kuma ko gobe ta faru bani mutuwa bi iznillahi don haka ina roƙon Allah duk waɗanda sun ka taimaka da komi da waɗanda taimaka da addu'a da waɗanda taimaka da kuɗi da waɗanda taimaka da zuwa ziyara Allah ya saka muku da alheri su kuma waɗanda sun kai rashin sa'a wannan jarabawa Allah ya sayo ta ta hannunsu su kuma ina musu addu'a Allah shi min sa-kayya a kansu ga karon ga kan kun san wancan karo na ce na yahi to wanga kan wallahi ko mutum guda ban yahi ba don wanga da ganga an kai da bakin Abu Jahali har ya kai ga waziri na Hamana da Chief Joji da controller na gidan yari da sauran munafukan alƙalan da an yi amfani da su da lauyoyin gwamnati da duk wanda ya san ya sa hannu nai ga wannan zaluncin da an kai mai ina roƙon Allah shi isan mini ban yahe ma ko mutum guda ba ko gudan su ban yahe ma ba Allah ka hiddan mai hakke na gare su Allah shi isan min gare su Allah shi isan min gare su Allah shi isan min gare su kuma Allah shi isan min musulunci to da yake ga mallan ya taho ina ganin mallan ba zai rasa cewa wani abu sai in tsaya nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yan uwa musulmi ba wa'azi na zo in yi ba ni dai na zo ne saboda ainihin wato farin ciki wanda ainihin Allah ya kaddare mu da shiga cikin shi a wannan lokaci sannan ɗan abin da zai yi mana tambihi a kan shi ita ce wannan matsala babba ita ce matsalar shi'a matsalar shi'a din nan ya zan wajibi mu yi hattara da ita kuma inda haɗarinta yake waɗanda suke jagorancin jama'a yanzu su ne suka rungumi shi'a ɗin ma'ana kowa ya san da waɗanda suke saurare da waɗanda suke kallo sun ji abin da ya faru akwai wani kamfen da ainihin 'yan shiya suka tahi gada yadda kuka ga suna yawo da matansu ɗiraɗin na haka suka tahi da matansu gwamna da matashi mai takarar gwamna shi ma da matashi kuma abin da suka ce ba ma shi abin mamaki ba kawai maganganun da suka yi suka rance da Allah cewa wallahi yadda suka yi dinga shi daidai kuma wallahi duk mutumin da ya tsare matar shi a cikin gida daga lalura shi sai lalura shi to wallahi ya ci amana ta ya zalunce ta kuma kun san ƙur'anin mu shi yi umarni da mata su zauna cikin gidaje to kun ga babu mamaki dama 'yan shi'a suna da ƙur'anin da ba wannan ƙur'ani ba kuma suna da aƙida cewa ƙur'ani karkatacce ne don haka babu mamaki ayoyin nan na tsari duk ba su da su ba tunda suka ce zalunci ne tsare mata cikin gida sannan shi shugaban shi'a din abin da ya ce shi radda duk ya kawo gwamnati insha Allahu radda duk ya kawo gwamnati zai ba mata yancin kansu ba wai Allah karya shi ba Allah karya shi addu'a ce tana da kyau to amma abin da ya kamata ku kuma ku yi kuma wanda ya kamata ku lura da shi me kun ka fassara magana shi da shi cewa zai ba mata 'yancin kansu 'yancin nan da Allah ya kun fahimci magana shi kun ji magana shi wato duk inda aka hito magana shi ta nuna duk inda an ka hito mata ba su da yanci musulunci ya canye musu yanci Allah ya tawaye masa yanci Qur'ani ya tawaye musu shi da cin zona gidajensu don haka shi in ya samu nasara to duk wannan magana ta Qur'ani zai shure ta ya ba su yancin kansu su hito su yadda maza ke yi sannan abin mamaki kun dai ji tallar da ake yi ko in eh, ana tallar ɗan takarar gwamna sai a ce abin ainihin wanga ya yi shi ne zai ɗora bisa gare shi kun san mai ba canji ake so a samu ba in kuna saurarin tallar su kuna jin haka don ya ci gaba da aikin nan da ubangidan shi ya yi to wannan ɗai nika so ainihin kusa ainihin idon basira ku lura da wannan da yake ainihin matsala ta zaɓe tana yawa kusa to wallahi wajibi ne kowa ya tashi ga cewa shi a dinnan ta sha ƙasa kuma yanzu kashi kashin da za a ba shi a da ƙuri'uwa ka ba ta kashi da ƙuri'a ka ba ta kashi kowa ya rike ƙuri'a shi kuma wallahi kowa ya tabbatar da cewa ya tsaye an kada dan shiya da na sama da na ƙasa ma'ana yanzu zan ba su yi nasara ba a gwamnatin tarayya kuma ba su yi nasara ba a gwamnatin jiha kai mu abin da muke so abin da muka so mu ko kansala ga su samu inda ya shiya ne kun gane ko ko kansala don hakan ga in shiya ta kawo kansala kan jiha sokoto to wallahi sokoto an ji kunya kun san kunya to wallahi an ji kunya saboda hakan ga ku yi hatara don haka ni dan abin da nake so in gaya muku kenan in ja hankalin ku zuwa gare shi yanzu yaƙi da ake yi kullum kowane lokaci da abin da ake yin yaƙi da shi yaƙin takobi kan bai ƙare ba duk yaƙin makami bai ƙare ba lokacin shi na nan to amma yanzu wanda ake ciki yanzu yaƙin ƙuri'a shi na ake ciki yanzu don da duk suka riga suka haye to banna ta riga ta gama saboda haka gaskiya ku yi hatara mun sani gaba ɗaya gwamnatin wadda gaba ɗaya kowa hau ba ainihin musulunci ne za a tayar da shi ɗari bisa ɗari ba ko to amma dai akwai ƙa'ida ta malaman sunna wadda suke a kanta irtikabu a khafu dararain wajib wato hawan mahi saukin cuta guda biyu wajibi ne idan ga cuta guda biyu to wajibi na kawo mai sauki in dai dole sai kawo ɗaya to sai a hatara to insha Allah da yake da yau ne Allah ya kaddari shi malam Bello ya buɗa wato wannan tafsirin nashi zai ci gaba insha Allah to muna roƙon Allah ya tsare shi kuma Allah ya sa mu karatun albarka sannan kuma yadda aka fara zuwa din Allah ya sa a ɗaure da zuwa kowane lokaci saboda abinda an matsalar mutanenmu wato al'amari na shawa. su mai da al'amarin addini marmari to addinin musulunci ba marmari ba ne ba shawa ba ce kamar yadda Allah madaukakin sarki ce manzon Allah wa abudu rabbaka hatta kun ga Allah ce ka bauta ma ubangijin ka har mutuwa ta zo maka saboda hakan ga ba a so ka fara aiki na addini kuma ka ɗora ja da baya saboda haka muna fatar yadda aka fara ɗin nan ya kasance shine har kowane lokaci sai dai abin da ya karu abinda muke fata kenan duk wanda aka ga huska ta nan muna fatar ya kasance kowane sati za a ga huska ta haka nan Allah kuma yana kiyaye da waɗanda suke tahowa dai Allah ya saka musu da alkhairi abin fatan mu a yi kokari a dadage a ci gaba Allah ya taimake mu insha Allah ana zan tsaya hmm? ki insha Allah nan za a tsaya saboda lokaci a kami a tashi bari malam ya rufe mu da addu'a bismillahir rahmanir ai addu'a da kyau duk lokacin da an ga ci a tsaya addu'a don Allah a yi hankuri a tsaya addu'a to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين Allah wannan haɗuwa ta mu Allah ka sanya mata albarka Allah waɗannan shugabanni waɗanda suke makiya addinin musulunci waɗanda suke so su shinhiɗa mana shi'a a cikin ƙasa Allah muna roƙonka Allah ka gwada mana baya ga mulkin su Allah ka gwada mana baya gare su Allah ka karya su Allah ka tarwatsa su Allah duk inda sun ka Allah ka sa su dawo cikin bakin ciki Allah ka sa duk inda sun ka su dawo da bakin ciki da damuwa da hasara Allah ka watsar da al'amarin su Allah ka wace dukiyoyin su Allah ka hada su da haɗura duk inda sun ka ta yi Allah ka hada su da mace-mace Allah ka hada su da bala'o'i da musibobi ko'ina Allah gida da daji Allah ka sauka musu da bala'i Allah ka tarwatsa mulkin su Allah ka tarwatsa dukiyar su waɗanda suke nema su karya sunna da suke nema su karya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah muna roƙonka Allah ka rinja yadda ita bisa ga kowane addini Allah ka rinja yadda ita bisa ga kafirci Allah ka rinja yadda ita bisa ga shi'a Allah muna roƙonka Allah gwada mana baya ga shi'a a cikin wannan ƙasa Allah gwada mana bayan shi'a duniya baki ɗaya Allah duk inda shi'a take Allah ka tarwatsa da Allah waɗannan shugabannin na shi'a waɗanda suka ɗaure ma shi'a gindi Allah muna roƙonka Allah ka gwada mana baya gare su Allah ka gwada mana bayan mulkin su Allah ka wace duke su Allah duk inda sun ka shiga duk inda suka shiga Allah ka sa su dawo cikin bakin ciki Allah ka sa su dawo da hasara Allah ka shirya musu bala'o'i da musibobi da fitittunu da kaskalci Allah ka tabbatar da su a gare su bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله الله ساكا ومالا الهيري cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum rahmatullah.